sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. a Ghana kuma ana iya samun wa Alfa Radio kuma kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar litinin 14 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da sarfilo hashin gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran a hukumance kasar iran ta ayyana yau talata a matsayin ranar zama makokin mutanen da girgizar kasar ranar lahadi ta ratsa da su shugaban amurka donald trump ya kammala ziyarar kwanaki goma sha biyu a kasashe biyar na yankin asiya 'yan sandan pakistan sun kama wasu maza takwas bisa zargin sun yi wa wata yarinya tsirara to na labaran kenan najeriya na shirin kiran wani babban taron ƙasa da ƙasa don farfaɗo da tafkin chadi ko shekarun jiya mana dawa daga ta wani taro a birnin paris a game da wannan aikin inda muna so a yi babban muhawara za kuma a ji cewa kungiyar tabbatar da gaskiya a harkar ma'adinai itie ta ce ta dakatar da niger niger kuma ta ce ta fayar da kwallon mangwara siyasa kike ko kuwa harkar ma'adinai kike dubawa niger ta za kuma a ji cewa Haɗakar ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah ta ƙaryata zargin cewa makiyaya na shirin ƙaddamar da haɗin ramuwar gayya a yankin Mambula, kuma kamar kowace ranar Talata. Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya, inda za a ji ci gaba da bugawar da ake kan tsarin zaɓe a Nijar. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya a hukumance kasar iran ta ayyana yau talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar kasar ranar lahadi ta ratsa da su a yanki mai tsaunuka na kan iyakar kasar iraq daga yammaci girgizar kasar mai karfin maki bakwai da 7.3 akan ma'aunin girgizar kasa da kuma wasu hucinta sun kashe sama da mutane 400 da raunata wasu bakwai su kuma jami'an iraki sun ba da rahoton akalla mutuwar mutane bakwai ƙungiyoyin masu aikin ceto a kan iyakar iraq da iran da iraki na amfani da hannayensu wajen tono baraguzan gidaje da kuma amfani da karnukan da ke sunsuno mutanen da gine-gine suka danne shekaru biyu kenan da ake aikata laifukan da suka danganci nuna ƙin jini ko kuma ƙyama da yawaita a amurka inda hare-haren da aka auna kan musulmi da sifaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halittarsu ke ci gaba da ƙaruwa a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ƙididdigar hukumar ta fbi a wannan shekarar wadda aka fitar je litini kan laifukan da ake aikatawa saboda kyamar jinsi ko addini ko kuma halittar mutum na nuna cewa shekarar 2016 an auna ire-iren waɗannan laifukan har su 6,121 wanda hakan ke nuna cewa an samu karuwar laifukan da kashe 4.6 cikin 100 daga laifuka na wajen 5,850 da aka aikata bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki goma sha biyu a kasashe biyar a yankin Asiya, wanda batun barazanar shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da bunƙasa harkokin cinikayya suka mamaye ta. Bayan tattaunawar da ya yi a Manila, a jiya litinin tare da firaministocin australia da japan trump ya yi alkawarin zai gabatar da wata babbar sanarwa akan koriya ta arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan washington a wannan makon amma bai bayar da cikakken bayani akan sanarwar ba a halin da ake ciki kuma wata kafar yaɗa labaran amurka ta fitar da rahoton da ke cewa shugaba trump ya buƙaci takwaran aikinsa na ƙasar china shi jinping da ya sa baki a maganar kama wasu 'yan wasan kwallon kwando na amurka daga jami'ar california ucla waɗanda aka kama da laifin sata a makon da ya gabata a birnin hangzhou trump da ya taɓo wannan batu ne yayin da yake tattauna da shi jinping a ranar asabar a beijing inda shugaban china ya yi masa alkawarin cewa za a yi wa 'yan wasan adalci ba tare da ɓata lokaci ba a cewar jaridar the washington post jami'an 'yan sandan pakistan sun kama wasu maza takwas bisa tsammani ko kuma zargin sun yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 da haihuwa tsirara suka kuma zagaye su da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi dan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu domin ya yi hulɗar da bata dace ba da 'yar uwarsu. an rage wa shugaban 'yan sandan yankin mukaminsa bayan da bincike ya nuna cewa shi ya faɗa wa yarinyar abin da za ta faɗa ya kuma canza mata maganar ta ta farko shafin yanar gizo na gidan talabijin na geo ya ruwaito yarinyar na cewa ta fuskanci barazana daga 'yan sanda wanda hakan ya sa ta kasa faɗin gaskiyar abin da ya faru da ita ta ce an tilasta mata abin faɗi tun da farko ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce kamfanin labaran yanar gizo na talabijin mallakar rasha da ake cewa rt a takaici ta yi rajista a zaman wanda take yi wa kasar rasha propaganda jami'an amurka sun bai wa rt wa'adin zuwa ranar litinin da ya rajistar ayyukan da yake yi ko kuma ya fuskanci shari'a a wani sako ta dandalin twitter da babbar editan rt margarita simonian ta ce tsakanin fuskantar shari'a da ya rajista mun zaɓin ya rajistar To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To ana ƙidaya ƙuri'u a Somaliland bayan da wannan jamhuriyar da ta ɓalle ta gudanar da zaben shugaban ƙasa. 'yan takara uku ne suka yi takarar mai gurbin shugaban ƙasa ahmad muhammad mahmud wanda ya ƙi ya tsaya takara hukumar zaben somaliland ta ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a yankuna shida na jamhuriyar ta ce an sami faruwar wani tashin hankali ɗaya tal a yankin togar inda akalla mutum guda ya ji rauni bayan da wani soja ya harba bindigarsa bisa kuskure To daga ƙarshe 'yan majalisar dattawan Amurka a na jam'iyyar Republican sun fito fili sun tattauna korar ɗan takarar sanata na jihar Alabama Roy Moore idan har ya ci zaben da za a gudanar a wata mai zuwa. Bayan da wata mata ta zarge shi da laifin yin lalata da ita lokacin da take 'yar shekaru goma sha shida. karin wasu mata hudu sun zargi mo da laifin ƙoƙarin yin lalata da su lokacin da suke 'yan mata. sun yi wannan zargi ne a wani labari ko kuma rahoton da jaridar washington post ta buga a makon da ya gabata mode ya musanta wannan zargi da ake masa wanda ya ce bita da kulli ne kawai kuma ya alkawarin neman haƙƙinsa a kotu akan ƙazafin da ya ce an yi masa To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji, Najeriya na shirin kiran taro na ƙasa da ƙasa don farfaɗo da tafkin caji. Hassan mai na kaina gare ka. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussaini Adamu, ya shaida min cewar duba da matsalar tafkin cadi dole sai duniya ta taru don duba yadda za a tunkari wannan batu gadan-gadan. Ko shekarun jiya mana dawa daga ta wani taro a birnin Paris a game da wannan aikin, inda muna so a yi babban muhawara inda za mu tattauna za mu kawo ƙwararru lallai a maganar jawo ruwa zuwa tafkin cadin nan za mu tara duniya a yi magana to duniya ta zo gaba ɗaya muna son duniya su su haɗa a tallafa mana haɗin gwiwa da sai yadda za a aikin nan dan masanin fika alhaji baba ba'aba na zaman tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen afirka takwas da ke da alaka da tafkin cadin lokacin da tafkin cadin yake tafkin cadi wato ba wai kawai wuri ne wanda za a je a yi noma ko a yi su ne ba ya ɗaya daga cikin tourist attraction to kuma abin takaici shine najeriya ita kada ba ta iya gyara shi ba yanzu kokarin da wannan gwamnati take shine ta samu amincewan duniya gaba daya to dama akwai saduwa da ake wanda ake kiran shi world water conference to a ciki ne ake duba duk wasu abubuwan da suka shafi ruwa matsaloli da ake samu wajen shari na ruwa inda ya shafi kasashe da dama yanzu kaga kamar na nan tafki chadi ya shafi kasashe bakwai ne ba wai Najeriya Chad Cameroon ne kawai ba har Algeria kuma akwai abu ɗaya, wanda ya kamata a sani lokacin da shi shugaban ƙasa na yanzu Shi ne gwamna a lokacin da tafkin yake tafkin ya sha zuwa. Kazalika a ministan ruwan Najeriya ya ce akwai kuma ƙalin wani shiri na musamman don wadata birnin Maiduguri da ruwa. Akwai shiri na jawo ruwa daga kogin gada zuwa Alau Dam wanda shi ke ba Maiduguri ruwa. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya. Alaikan kuma a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyar tabbatar da gaskiya game da sayarwa da kuma tafi da kuɗin albarkatun ma'adanai ITIE a takaice ta ce ta dakatar da jamhuriyar ta Nijar ita kuma jamhuriyar Nijar ta ce don haka ma ta ma fice daga kungiyar. Sulemu Muna Barma gare ka. Badakalar kudaden nan miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin wasu hukumomin jamhuriyar Nijar sun fitar zuwa waje bayan sayar da ton dubu biyar na karfen uranium cikin wani yanayi mai cike da hazo da rashin bayar da kudaden tallafin da doka ta wajabta wa gwamnati ta rinka baiwa kananan hukumomin da ake haƙar ma'adanai a yankunan su domin amfanin talakawa na daga cikin laifukan da kungiyar ETA ta dogara a kansu don hukunta kasar Nijar kamar yadda ministan ma'adanai Hassan Baraje ya bayyana mana jim kaɗan bayan da ya amsa tambayoyin 'yan majalisar dokoki a kan wannan batu. Mun aika rapor na validation na biyu don ku wannan rapor ɗin ne ya kamata ETA ta yi aiki da shi amma sai suka zo suka sa wa'ansu sharuɗa ku sun nuna kaman 'yan hula da aka kama kaman an kama su ne don sun yi magana a kan wagga afir da ake ce ma iranian gate kenan sun ce nijar kamar ba ta ba su inci su yi magana yadda su ga dama kamar ana zargin gwamnatin nijar ne ba ta ba da haske wajen tafiyar da al'amuran ma'adanan karkashin kasa wannan sun hodi ne tunda ba su taba tambayan mu ba haske kan shi gwamnatin ta nijar na ganin ba a yi mata adalci ba wajen ɗaukar wannan mataki saboda haka ta ce ta ɗauki matakin da take ganin shine mafi alkhairi a gare ta e siyasa kike ko kuwa harkar magadanai kike dubawa ba a yi ba Nijar adalci ba shi ya sa le 25 October mun tura takarda mun ce Nijar ta huta daga ECE mun huta daga ciki babu wata illa sai dai dan majalisar dokokin kasa Honorable Hamma Asa wanne ainihi shine ya buƙaci ministan ma'adanai ya bayyana gaban wakilan al'umma domin sanar da 'yan Nijar dalilan da suka janyo wa Nijar wannan hukunci na ganin tsinke hulɗa da wannan kungiya a matsayin wata raguwar dubara lalle Nijar ba ta iya zama saniyar ware bisa kowane fanni na doron kasa saboda akwai ka'idoji waɗanda lalle in ana tare ana ribanta da su ana amfani da su. Sha'anin ma'adanan karkashin ƙasa wani fanni ne da ya jima yana haddasa kace na ce tsakanin ƙungiyoyin fararen kula da gwamnatocin jamhuriyar Nijar waɗanda ake zargi da sakarwa kamfanonin ƙetare mara irin su Areva na Faransa mai ayyukan haƙar Iranium ko CNPC na ƙasar China mai riƙe da harkokin man fetur. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida suleiman bari mu ke komawa Najeriya inda haɗakar ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah ta bayar da tabbacin cewa Fulani makiyaya san ba su shirin ƙaddamar da harin ramuwar gayya kamar yadda ake ta baza jita-jitar hakan. Ibrahim Abdulaziz gare ka. shugabannin fulani makiyayan karkashin inuwar miyati allah sun yi fatali ne da zargin cewa akwai yiwuwar daukan fansa inda ko suka nuna mamakin su da cewa gwamnan nema a yanzu ke neman a turo masa sojoji jihar taraba sahabi mahmud tukur ne shugaban kungiyar ta miyati allah jihar taraba ya ce ai da walakin ma a miya musamman a wannan lokaci da ake harama soma aiki da dokar hana kiwo a jihar ban san dalilin da sa zai je wajen shugaban kasa shi yana neman sojoji ba kila zai amfani da su ne gwajin aiwatar da dokan da za a yi watan daya To wai kome shugaban makiyayan ko zai ce game da zargin cewa suna ma yunkurin ramar gayya kan tashin hankalin da ya auku kwanaki a tsaunin Mambila? Ba masani na shugaban miyatti a jihar Taraba ban san da wannan shiri ba ban san akwai wani mai kama haka ba sai dai watakila su za su zauna ne su shirya wasu abubuwa su kai gaba don samun biyan bukatan kansu. Tun farko dai a jawabinsa shugaban kungiyar miyatti Allah mai kula da jihar Arewa maso gabas Mafindi Umar Danburam ya ce dokar hana kiwo ba zai haifar wa jihar da mai ido ba. Mun yi mamaki yanzu da gwamna ya koma wurin shugaban shugaban kasa ya nemi taimakon soja kuma ya fita ya yi briefing press da cewa zai fara kaddamar da hana kan kasa ya sani kiwo a kasan taraba bai saba doka ba kiwo al'adan mu ne kiwo sana'ar mu ne ba mu san komai ba banda kiwo to sai dai ko da yake ma mai da martani gwamnan jihar taraban a dare disan isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yar labarai mr baladan abu ya ce ai ba a fahimce shi ba ne domin ko ya nemi da a turo sojojin ne domin tabbatar da tsaro a jihar ba wai don a ci zarafi ko musguna wani ko wasu ba ma gwamnan kasan mutum ne mai son zaman lafiya kuma ya roki karin jami'an tsaro ne domin kara wanza da zaman lafiya a jiya ba wai don a cin mutunci ko kuma a musguna wani ba haba ta yaya mutum da ke son zaman lafiya za a ce zai kawo sojoji domin a musguna wa jama'arsa ai ba shine ma babban kwamandan askarawa ba amma dai watan ɗaya na shekara mai zuwa ne ake sa ran soma aiwatar da wannan sabon doka da ke ma ci gaba da jawo martani ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahima, kafin mu ci gaba ga sumun taɓin abin da Sheikh Ɗahir Usman Bauchi da sauran jama'a arewa maso gabashin Najeriya ke faɗi kan majigin da sashen hausan muryar Amurka ya shirya game da Boko Haram. Aiwa hakika an yi abu mai kyau domin an nuna mutane a nuna wa mutane amfanin aikin alheri a nuna mutane munin aikin sharri su baku haramun sharri suka kawo a duniya a nuna su don a san aikinsu ba kyau a yi nesa da irin wannan aiki a wazantu da shi a nesance su haka kuma waɗanda suka yi aikin alheri a nuna ayyukansu na suka yi na alheri saboda a kusace su a haɗa kai da su don a aikata aikin alheri To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe. Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Waɗanda ba sa son wannan darajar ta tarayya su ne ke wannan tsari. su ne ke wannan kirkiru suna diba a lokacin da ba zum zai ba isu hannu su gani hannun nan jicce yake ko buɗe yake a lokacin da ya dibi isu suna gani idanun nan harare shi na aiko dimi shi jama'a barkan ku da hutawa kuma barkan ku da zuwa shirin tsaka mai wuya na yau suna na abdullahi jibo adawa dan su ci da dan da yauci kan mutane arziki mutane na kawai dan su ci arziki duk wanda ka ji yana lauyo lauyo ba wani abu ne kwadan kwadan dauda duniya na suka kasa ta dauda duniya abin kwan zata ba ba abin da ba ta kawa bi abin da nake so ka gani dan Allah dan annabi mu da yan adawa wanda duk ya san dan kasa na in ya wanda ya zama dan kasa na ba zo waye ga kai ko zo wa kai ga kanka ko zakuwa ko zakuwa kai ba dan kasa kewa kai kai biyayya wanda aka son a zauna lahiya cikin kasa sunana malam gare mai saka sai an dai da sai ni wanda bai gane ba duka taron ɗaya ne alhassan ne da alhussein saboda sai an sai ndp an tattauna za a sa sinin yanzu haka ɗauki da kalashin ne faksal ma da duka da wanda ya ba kowa abin na inci ya ba kowane ɗan adam na duniya incin magana to mu kuma alisha in ka lura duk wanda ya magana yanzu a wanga ban san ina ka ake so a samu saboda ra'ayin ka sai a kama ka to wannan ne muka ce wannan ba mu yarda da shi shin daga cikin dukkan manyan giwayen siyasar niger wane ne ake ji zai gaji isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa na gaba kuma me yasa duk lokacin da shi shugaban Muhammadu isa din zai gaisa da Muhammad bazum mutane suke mai da hankali domin kallon musafar tasu a gani wai hannayen nasa sun haɗu da kyau sannan wani dalili yake hana yawan wakilan 'yan adawa a cikin majalisar dokokin nijar kasa dagawa sama ya ja ya tsaya cik wuri guda duk da cewa jimillar yawan kujerun majalisar su karuwa suke yi duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba a cikin shirin yau a ci gaba da kokarin da muke yi na ilmantar da kukan wainar da ake towa ta siyasar wannan muhimmiyar kasa ta muharar wakilinmu yusuf abdullahi da ya shirya mana a can ya mai ɗin tsakanin abdulmumin usman na bangaren jam'iyyar pnds tarayya da ko bana ibrahim da ke wakiltar yan adawa to amma bari mu fara da jin makomar jigon yan adawa hama amadu yanzu ya za ka yau hama taron na kwanakin baya uh, da tarukan da kuka sha gudanarwa a baya da yanzu da yake hamadin baya na ya za ku kwatanta magoya bayan kuna nan yadda yadda suke a baya ko ka tambaye su tunda su sun ka hana mu na ma mu je palais de sport mu yi saboda ba su so a gwari a <laughs> kasan abin da ke ba su mamaki abin da ke ba an tare da mamaki rashin ni ina zance da su yanzu in mun hita ba ina zuwa ina zuwa in mun hita yanzu sai ya zance yace wai ku wai menene wai rashin tafa menene abun karhin ku kullum mun gana muku da wahala da wane ne kuna nan to abin da ba su so na gode ah, malam nuni yana eh, kwatanta cewa duk da busar kullun da kuke musu na eh, siyasa a taron da suka shirya a shekaran jiya kun ga har yanzu suna nan mugawa bayan suna nan Ah, daram da kam wato yau adawa dawa matsalarta babu shagora amma amare yana ba a shagorancin adawa daga washi madugun adawa mutum ne wanda ya kamata ya zamana ana ruwa ana iska shina nan don haka yau wato wanga macis ko menene a sunan shi wanda suke sa gaba dan kuna bakin wake bai da kowa bawan Allah ba ruwan shi da ta yi da bata yi bai wannan bai iya madugunci na adawa ka gane ko yanzu in, su 'yan ada suna son siyasa ta ci gaba mu je wajen zaɓe na ƙananan hukumomi hamma ya dawo gida ya dawo gida ya haƙuri ya rungumi ƙaddara mutanen nan waɗanda an ka zarga waɗanda an ka yanke ma hukunci tare da shi suna nan babu wanda ya mutu suna nan zamani da lafiyarsu inda ya yi haƙuri ya rungumi ƙaddara don saboda ita adawa abin daggara kenan inda ya yi haka nan siyasa ta su ta ci gaba ba za a she zauren eh, wato eh, sai ndp ba a tashi baran baran babu wani yarjejeniya amma ko yana nan ya dawo ya dawo a zamana tare da shi zauren ya jagoranci yan adawa ya dawo a tsara tsari a zaɓe wangana na ƙananan hukumomi. Amma na ganin kamar ya kasance wani ƙalubale gare ku saboda shine kuma ta fi gyara ku yana wajen. Mu abin da ma muke shawara gwamnati ya jinkirta wannan zaɓen hama ya dawo na ƙananan hukumomi. Mu ga nauyin ga nasu da suke faɗa mu gani ko wane ne shi. <laughs> Ka gane ko? Su abin da shahi jam'iyyar su. Mu ba ruwanmu da lafiyar jam'iyyar su ba ruwanmu da ci gaban babu ruwanmu. mu abu ne wanda muka ɗauka wato kaman Allah ne wato aya Allah ce ka kasan ba. su dafa ɗan majalisa 25 gare su cikin 113 aka ƙara 'yan majalisoshi suka zan 171 har yau suka dawo 25 kenan ba su ci gaba ba kenan ko ka san abin da duk bai ci gaba ci ba yake amma ya kwatanta cewa taron su kun gani cewa har yanzu ba bayan su na su ina ina ce ina ƙasa kasa ina ce maka rashin ta faɗa ai su sun saba su yi taro eh, palais de sport ko stade a lokacin ai inda suka yi taro ma namu ne kuma inda laku inda eh naku ba hannun mu na ake abun a ba naku bane yo to ko palais de sport ba naku bane saurari ai ba dai muna ka ba da inci ba a ba ku ba da inci ne kasa abu na kasa <laughs> abun da yake mu da hannun mu yake ka yarda da baka yarda ba da haka ne wato inda gaskiya ne kuna son ku nuna muna da ku kun wuce ranikin nan gidan ku na inda kun kai ai sai ku cika hanyoyin na ranikin duka babu inda za a wuce ku nuna mana cewa wannan wurin bai ishe ku ba ko cika shi ba ku yi ba haka an kai ko cika shi ba ku yi ba baka tafi ba ina da hotuna na zo ka ka ka ka ka ka ka ka kuma sai da ah, cikin wannan ya kyau ya kyau wannan tasha ta dama an ce muna akwai yan tare da ke zakuwa son zuwa lumana <laughs> a tugani da na hada maka da cewa ba ku cika baku ku cika gidan koko wannan ba don haka mu muna fatan muna fatan dukkan jam'iyyoyi muna fatan duka demokaradiyya ta tabbata cikin jam'iyyoyi muna fatan jam'iyyoyi su zama masu karfi kamar yadda muke amurka muke da jam'iyya biyu masu kari wanda ke komi aka yi suna nan haka muke so wato nijar a ci gaba da da wato da lissafi da a ci gaba da kokari a ci gaba da haɗin kai har wa'annan jam'iyyoyi ɗari da shidda su sami jam'iyya biyu ko jam'iyya uku haka muke fata mutane su yi lissafi akwai eh, magana cewa kuma a jam'iyyar taku akwai baraka rashin jituwa tsakanin eh, shugaban kasa da shugaban jam'iyyar PNDS tarayya bazu Muhammad musamman ma kan magana tsaye da ɗan takara a ƙarshen jam'iyyar PNDS tarayya. Mm-hmm. wannan ya shi yanzu da ka azabi shi wannan tambaya bisa ga farti ɗinsu ya ce mu ne to ni ba zan ce su ne ba ka san shi abu in hina da yana da girma in shi na da wato eh, eh, eh, darasha sannan na yake shawo hankalin mutane wato jam'iyyar tarayya yanzu ta zam duka kowa da kowa hankalinta hankalin shi wajen ta nasu waɗanda ba sa son wannan darajar ta tarayya su ne ke wannan tsari su ne ke wannan kirkiro suna diba a lokacin da ba zum zai ba isu hannu su gani hannun nan jicce yake ko bude yake a lokacin da ya dibi isu suna gani idanun nan hararin shi na aiko dimi shi zuwa ne a'a ne ba san ce ni ce waɗanda ah. ba sa son darajar tarayya ta tabbata ah, in ku ne kasance mai walkin kare ba hijiran aran in kai ne kai ka faɗi kanka yanzu amma ni dai ba hidu suna to da haka mu wannan duka abubuwa ne wanda suke mm. kasan eh, akwai lokacin da mutane za su yi wani abu sai lissahi ba sai su ga kasa aka ce wato hasada hasada aka ce ga mai rabo taki ce yanzu bazu mamed shine zai tsaya takara karshe jam'iyyar PNDS tare abin da ya biyo bayan mm. wato wannan rudani shine yanzu ya ta yi karfi na'am shine kamar shugabannin tare yanzu sun ƙara haɗa kansu. Na'am. Eh, wannan yana nuna cewa kenan wannan haɗin kai yana nuna cewa shi dai bazum shine zai tsaya takara a ƙarshen jam'iyyar tafiya inda ya Kun san ita eh, tsaye da takara cikin jam'iyya mai tahiya da dokoki ba haka ne ake yin shi ba wato a cikin hira da sauransu sai an zo kongire. A lokacin za a zo kongire sannan na jam'iyya za ta tsaye da wanda zai takara a ƙarƙashinta. Tana yiwa shi ne tana yiwa ba shi ba ne. amma dai kongire ne ke tsaidawa ba haka ne ake cikin hira a fiddo ɗan sunan ɗan takara ba ba haka nan ba ne. Mm, na gode eh, malam bana da yake lokaci yana hararen mu kan maganar eh, shirye-shiryen dai zaɓukan da ke tafe yanzu da yake eh, akwai har yanzu dai akwai rashin fahimtar juna ko kuma saɓani tsakanin ku da ɓangaren masu milki ya kuke tunanin ko kuma ina makomar waɗannan zaɓukan a cikin wannan halin To a gaishe kuma malamai sanar da aiki muna da shiri daya cak da ya rage mana kafin mu kammala wannan muhawara ɗin wanda za mu kawo muku makon gobe idan Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara ɗin kan siyasar Nijar. A shi kashin na karshe za mu karkare ne da jin ra'ayoyin masu muhawara ɗin kan hanyoyin da suke jin za a bi a sasanta duk wannan rashin jituwar da muka ji a kwanakin nan da kuma damar da su yan adawa suke da ita na jin ko za su kwaci ragaman mulki daga hannun inda take yanzu a hannun mutanen PNDS tarayya. yanzu muna sake godewa bakin nama abdulmumin usman da bana ibrahim da kuma shi wakilin yusuf abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara da aka gudanar a can yamai a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakoto mun bar ku lafiya To a gaishe ku yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Hukumar a hukumance kasar Iran ta ayyana yau talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar kasar ranar Lahadi ta ratsa da su a yanki mai tsaunuka na kan iyakar kasar Iraq da ga yammaci. Shekaru biyu kenan a jere aikata laifukan da suka danganci nuna kin jini ko kyama ya mamaye Amurka inda hare-haren da suka auna musulmai da Spaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halittarsu ke ci gaba da karuwa. a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta fbi shugaban amurka donald trump ya kammala ziyarar kwanaki goma sha biyu a kasashe biyar na yankin asiya wanda batun barazanar shirin nukiliya koriya ta arewa da bunƙasa tattalin harkokin cinikayya suka mamaye ta bayan tattaunawa da ya yi a manila jiya litinin tare da faraministocin australia da japan Trump ya alkawarin zai gabatar da wata babbar sanarwa akan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan Washington a wannan makon, amma bai bayar da cikakken bayani kan sanarwar ba. Jami'an 'yan sandan Pakistan sun kama wasu maza takwas bisa tsammani ko kuma zargin sun yi wa wata yarinya 'yan shekaru goma sha shida da haihuwa tsirara, suka kuma zagaye ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi dan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu domin ya yi hulɗar da bai kamata ba da 'yar uwarsu. An rage wa shugaban 'yan sandan yankin mukaminsa bayan da binciken ya nuna cewa shi ya faɗa wa yarinyar abin da za ta faɗa ya kuma canza mata magana ta farko. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce kamfanin labaran yanar gizo da na talabijin mallakar Rasha da ake cewa RT a takaice ta yi rijista a zaman wanda take wa ƙasar rasha farofaganda jami'an amurka sun bai wa rt wa'adi zuwa ranar litinin da ya rijista ayyukan da yake yi ko kuma ya fuskanci fushin shari'a ana ƙidayan ƙuri'u a somaliland bayan da jamhuriyar ta balle da gudanar da zaben shugaban ƙasa 'yan takara uku ne suka yi takarar mai gurbin shugaban ƙasa ahmed muhammad mahmud wanda ya ki tsayawa takara a zaɓe. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Sarfiru Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman Abu da kuma injiniyan na wannan lokacin Daryl Smith ni naku Ibrahim almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.